Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi muhimmancin kayayyakin gina jiki rukunin vitamin A ko kuma vitamin A da turanci kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana ilimin kimiyya sun gudanar da wani bincike a ƙasar Peru da kimamin mutane dubu bakwai akan alfanun vitamin A da kuma samun kariyar tarin TV ko kuma tarin fuka. Akan haka na akan wannan bincike ne na tuntubi Dr. Munnar Mustapha ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa da ke jami'ar Facebook a nan Amurka domin yi mana ƙarin haske game da wannan bincike. To hajiya jummai abin da ya faru a ah, masana da likitoci na jami'ar Harvard su ne suka ɗau shekaru suka yi wani dogon bincike a ƙasar peru suka gwada mutane yara sama da dubu bakwai abin da suka gano shine bincikensu sun yi ne meye yake assasa saurin yaduwar cutar tarin fuka ko tb hmm. shine a cikin manyan abubuwan da suka gano shine mutanen duk wanda yaron da yake da karancin sinadarin gina jiki mai suna vitamin a a hadarin kamuwar cutar TV a wajensa ta ninka sau goma idan ka kwatanta shi da yaron da ba shi da yake da wadataccen wannan sinadari a jikinsa wato ita cutar TV ko tarin fuka ana ɗaukanta ne idan ka kusanci mai tarin to amma in yara biyu ɗaya na da sinadarin vitamin a a jikinsa ɗaya ba shi da shi to wannan mara sinadarin vitamin a ɗin sai yana saurin kamuwa sau kashi goma kafin wantan guda ɗaya ya kamu To, a saboda haka duk wanda kamar dangin shi akwai wani wanda yake fama da wannan taron idan shi wanda bai da isasshen sinadarin ko kuma mu ce kayayyakin abincin gina jiki rukunin vitamin A a jikinsa din shi ya fi kasar kamuwa da wannan cuta. To tunda muna wannan magana ne abinci kayayyakin waɗanne irin kayayyakin abinci ne suke kunshe da wannan rukunin kayayyakin gina jiki din na ko kuma sinadarin vitamin A din waɗanne irin kayayyakin abinci? Wato shi abin gina jiki na vitamin A ana samun sa a nau'in abinci da suka hada da ganyayyaki kayan marmari da kuma hanta da kwai amma ba a cikin abinci cika wanda suka fi kowanne yawan vitamin a shine karas da duk wani da kaman irin su mangwar haka da kuma hanta da kwai shi kuma wannan sinadarin abin da ake bukata da yaro yake bukata wanda zai samu masa isasshiyar kariya daga waɗannan cututtuka ba wai cutar tarin fuka ba har da cutar kyanda da cutar pneumonia da cutar gudawa shine ya zama cewa ana ɗan sirka ma yaro abinci da waɗannan abubuwa, ko da ba su yake ci kullum kullum kullum bai zama dai a cikin abincinsa ana ɗan sirkawa da su. To a saboda haka wannan bincike da kace sun gudanar a a ƙasar peru ɗin da wajen kimanin mutane sun ka dubu bakwai eh, kai na ce ɗari bakwai <laughs> to a saboda haka wannan bincike me yake nufi kenan yana nuna cewa na farko dai wato dama can tuntuni likitoci sun san cewa sinadarin wannan na vitamin a yana ƙara karsashin jiki yana kariya daga cuta abin da ya ba su mamaki shine ba su mazaci karfin kariyar wannan sinadarin ta kai haka ba karfin kariyar wannan abincin da yake dauke da vitamin a sun san yana da likitoci sun daɗe da sanin amfaninsa amma ba su san amfanin nasa ya kai ninki ba ninki haka da ba a ce har kashi goma yana rage karfin na cuta ba to abin da masu sauraro ya kamata su sani shine bayan waɗannan nau'in abinciccikan da suke da shi saboda ƙarfin kariyarsa da dama tuntuna an sani akwai kwaya ta maganin wannan mai dauke da maganin vitamin a ɗin magani da ake ba wa yara sau da yawa idan sun je allurar rigakafi musamman ta wata tara. kamar kwayar magani ne makwafin vitamin a din? eh kwayar magani wanda ake kira supplement wato wanda eh. idan yaro vitamin A din nashi wanda zai kara yawan wannan vitamin A a cikin yaro ana ba da shi a wata tara a duk wanda ya je ya kai yara allurar rigakafi kin ga wannan ya zama kamar yadda muka saba kira akan cewa a kula da zuwa allurar rigakafi wannan shi ma wani dalili ne na ƙara kula da rigakafi in ga cutar tarin fuka dama akwai allurar rigakafinta to idan aka kai yaro rigakafin sannan dama wannan sinadarin ma kuma ana ba da shi a wajen ba da rigakafin shi ga kariya biyu kenan eh. allurar rigakafi da ake a wata tara sau da yawa iyaye sukan yi sakaci da ita sai su ga kaman a ai da jariri ya taso kamar in ya kai wata tara da ɗan kwarin jikinsa ai ba sai suka yi kuskuren zaton cewa ai ba sai sun damu da sun koma na wata tara man suka je na sati biyu da na wata ɗaya da na wata shida to wannan kuskure shi yake sa wani lokacin bayan yaro ya kai shekara ɗaya ko da wani abu mm. sai ya fara lalacewa ya fara ko cutar gudawa ko ta zawayi ko tari ko kyanda wani dai abu ya zo ya ciwo shine sai a ce ai ya taso lafiya kalau kuma daga baya yake ta karewa Nan ko saken nan da aka yi ne? Sake da aka yi ne na farko rigakafi da ake yi na kyanda wanda da ake a wata tara bai samu ba. Na biyu kuma wannan vitamin A din da yake maganin yawan shiga cututtuka irin na su tarin na su gudawa da sauransu wanda suke kassara yaro. duk yara ba su samu duk wanda bai je wannan rigakafin na wata tara ba bai samu ba. shine sai abu ya haɗu kan wani kan wani sannan kuma da yawa iyaye ba su fuskanci muhimmancin irin waɗannan kayan abincin eh. ga yaro ba misali kamar hanta idan ba wai kullum ba ba wai sati ba ko da bayan ɗan wata ɗaya wata biyu ne yaro zai samu hanta kamar ko lokacin sallah ko lokacin da aka yi wani yanka manya za su ci girma su haƙura su ban masa wannan yan yanka ɗaya yanka biyu yanka uku da zai samu hmm. da kuma ɗan kayan marmari wanda su ma a yayin da halin tattalin arziki yake ba wai lallai mutum ya iya samu kullum ba to a ce ko da bayan wasu kwanaki ko duk sati ɗaya sati biyu ko duk ranar kasuwa akwai wani ɗan abin marmari ko abin ganye haka na su alayyahu ya kuwa zogale da sauransu to duk idan yaron da yake tasowa yana samun wannan dan kaɗan ɗin da ake rainawa shine zai masa kariya sosai shi yasa yaran mu a da na karkara suke da karfin jiki da karfin lafiya. Eh to amma a likita a kaya batun batun ganye ai shi ba zai ma yi tsadan kayan marmarin batun da ka ga kamar su zogale ɗin nan da rama ana yin kwaɗo da su tafasa wannan abu ne da ake samu sosai. Kamar eh. Wato daɗin abin shi ne a kowane yanayi na shekara akwai abin da ake samu wani lokaci da yanzu damuna ta faɗi sai kaga ganye ya shigo daga baya kuma zuwa can sai kaga su gyaɗa ko da masara da abin nan daga baya kuma sai kaji su fara kwai da zabi wanda sai kaga shi ma kwan ya ɗan yi sauki wani lokacin kuma sai a yi shiga bukukuwan sallah sai kaga an dan samu ɗan wadatar nama da da su hanta saboda haka duk wato Allah cikin hikimarsa a duk wani yanayi sai kaga akwai wani abu da ake samun su cikin sauki wanda inda iyaye za su gane za su gane sai ya zama suna cin more wannan abin da yake da ake samun sa a daidai yanayin da aka same shi cikin sauki to ai muna fatan wannan bayani da kai din kamar yadda ka ce ba kullum ba a jefi jefi in aka samu a baya din shi babba sai ya ci girma ya ma yaro ina fatan sun ji wannan bayani da kuma zai taimaka musu to tun da ka taɓo batun allurar rigakafi ne a dr munir bayan wata tara nan kuma wani allura ya kamata a yaro allurar rigakafi bayan na wata tara akwai tsari da ake na yawancin su dai gaskiya daga wata tara ne bayan wata tara kuma sai bayan shekara biyu ana so dai a kowane lokaci yaro har zuwa ya kai shekara biyar a ce a kowace shekara ya je shi asibiti an duba lafiyarsa an ba shi maganin da ya dace duk irin waɗannan sinadaran ƙara lafiyar irin vitamins nan eh, akwai abubuwan da za a tare su ko kuma likita ko ma'aikatan lafiya za su iya gane cewa yaro na buƙatar su kafin abin ya ci ƙarfinsa saboda haka daga wata tara ana so kuma a duk kowace shekara har zuwa shekara biyar ya zama cewa yaro yana zuwa ana duba lafiyarsa Kuma ma an iyaye suka kai yara ɗan misali in aka musu allura na wata tara ɗin ai na san aka musu bayani cewa kuma lokaci ka za ku kawo yaron ku ko ba haka ba. Eh, shi ne in ya cika shekara yaro ya cika shekara biyu kuma zai sake koma wannan daga daga wata tara sai shekara To ka san a koda yaushe masu yin magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. Ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana? Wato ƙarin bayani shine wannan vitamin A da ake samunsa ko ta magani ko ta abinciccika na masu gina jiki. Yana maganin cututtuka da yawa wanda wasu mun faɗe su wasu kuma ma ba mu zayyana su ba kamar misali yana ƙara ƙwarin ido yana kuma ka yana ba da kariya ga cuta ta makanta wanda duk yaron da yake da wadataccen wannan sinadarin zai taso cewa idan sana da kwari. sannan kuma saboda haka shi ma kan ga wani abu ne babba mai muhimmanci a takaice dai vitamin a yana da muhimmanci fiye da yadda ake zato kwarai kuwa yana da mahimmancin wanda wani ma muhimmanci yanzu kullum daɗa ƙara ganowa ake na abu na irin waɗannan vitamin a da sauran sinadarai masu gina jiki. Muna fatan za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu da ke a sai ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi